bangaren hada-hadan da zawacin yan zaratan yan kwallon kafa a duniya kuwa dan wasar kasar faransa mai taka leda a kungiyar kwallon kafa ta juventus Paul Pogba ɗan shekara 23 ya amince da tayin da ƙungiyar Manchester United ta yi masa na tsawon shekara biyar. Paul Pogba zai kasance ɗan wasan da ya fi kowane ɗan wasa tsada a kakan wasar bana. akan kuɗi zunzurutu tan miliyan ɗari yayin da wakilinsa zai ɗauki tan miliyan ashirin ita kuwa ƙungiyar ƙwallon kafa ta Juventus za ta ɗauki tan miliyan 80 shi kuma ɗan wasan zai karɓi tan miliyan goma 10.8 a duk ƙarshen wasanni. har wala yau kungiyar kwallon kafa ta Barcelona ta sake sayan dan wasan kwallon kafa na PSG mai suna Lucas Dain ɗan shekara 22 akan kuɗi euro miliyan 16.5 ana sa Lucas ana sa ran Lucas zai tafi Spain ranar Alhamis domin duba lafiyarsa kungiyar kwallon kafa da ke kungiyar kwallon kafa ta Arsenal ta amince da ba da ɗan wasanta Oliver Geru da kuma wasu kuɗi domin mallakar ɗan wasan ƙwallon ƙafa na Napoli mai suna Gonzalez Igon wanda take buƙatar ya buga mata wasa a bana. Shi kuwa ɗan wasan ƙasar Faransa wanda ya fi kowa zuwa da ƙwallo a gasar nahiyar ƙasashen Turai da yawa kana a ƙasar Faransa Griezmann dan shekara 25 mai taka leda wa kungiyar kwallon kafa ta Atlantico Madrid ya fara tattaunawa da kungiyar kwallon kafa ta PSG da ke kasar Faransa don ganin komawarsa inda ba a manta ba Griezmann ya sake rattaba hannu na tsawon shekara biyar a kungiyar kwallon kafa ta Atlantico Madrid da ke kasar Spain inda zai kare a shekara ta 2011 huta lafiya.